kuma fatawar nan bin bas ya ce ba ne. bane ibnu usaymin rahimahullah ya ce ba bid'a bane sheikh shek fawzan Fauzan fauzan ya ce ba bidi'a bane manyan manyan malaman duniya sun rubuta duk maganar ya rubuta ce takardu amma mutum zai rike a ana ga shek nasiruddin albani ya ce kaza ko shek bakar abuzir ya samu kutayyib wai wani ma sai je maka wai carbin daga hindu ne saboda tsabar rashin karancin bincike kawai da ya ga an rubuta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 saboda shekarun a wancan da karatun na irin wannan fahimtar ne amma a yanzu dole ka rika insafi kawai don wani wanda ya saba da kai ya rike sai zama duk abin da ya sharri ne muna gayyata in aka zo aka gayyata sai a ƙure mu ko haka muke nema ban faɗi hujja kashi ɗaya cikin ɗari ban an zo an kure mu sai a yi insha Allah ta'ala